وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد على الزراري قول بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الخامسة عشرة مسألة نقوم شابير وأما قول الله في amma maganan Allah ga kafirai al-yawma nansakum yau za mu manta da ku kama da situm liqa a yau kuma haza kamar yadda kuka manta da haduwa da yin wannan wannan shine zahirin fassara din ko Allah ta'ala zai manta da su kamar yadda ya manta da haduwa kamar yadda suka manta da haduwan irin su wannan qala fi ayatin ukhra sannan Allah ya faɗa cikin wata aya fi kitab la zillu rabbi ala ha inda rabbi fi kitab la zillu rabbi wa la yansa ke iliminta eh, fir'auna lokacin da fir'auna yana tattaunawa da annabi Musa fir'auna na ta kawo shubuha annabi Musa na warwarewa da fir'auna ya ga cewa mutane gama garin mutane za su fahimci da'awan annabi Musa za su iya musulunta sai hankali shi ya tashi sai fir'auna ya yi amfani da wani irin hikima tashi ta siyasa domin ya janye hankalin gauga'u daga annabi musa shi ne sai fir'auna ke cewa bayan an tattauna zai cewa alafa ma balul qurunil ula ce kai da kake cewa mu din nan mu da muke bauta wa gumaka kafirai ne kaza kaza kaza kaza to me za ka ce dangane da ƙarnin farko iyayenmu da kakanninmu da suka bauta wa ka kafin mu zo me yin sakamakonsu ga jama'a an taru an gani to yanzu a matsayin ka na mai da'awa me za ka ce yanzu gashi an tara zama za ka ce ma iyayenmu da kakanninmu yanzu da suka mutu suna bautan gunki su ma 'yan wuta ne suka ce ne cewa kaga idan mutane ne idan yan ta ne mutanen mu masu cewa su sun fahimci salafiya kawai za su baro da yana iyayen mu gaba ɗaya yan wuta ne na ba tandara wannan za su iyayen mu gaba ɗaya yan wuta ne babu wani boye-boye a nan wajen sun rusa da'awa a gani duk da kasan amsan akwai san da kasan abu faɗin shi wauta ne sannan kuma ɓoye shi shi ne ilimi akwai abin da kira jawazu kitmanin ilimin da maslaha halarcin koya ilimi saboda maslaha a gani annan musa ya san sakamakon iyayen sun masu bautan wiki ya kafirai ne sai annan musa sai ce ilmu ha inda rabbi fi kitab ya ce iliminsu yana wajen ubangiji na a littafi kawai abin da ke gini a gani allah ta'ala ilimin ilimin wa'annan ilimin iyayen da kakanninmu yana nan cikin littafi a rubuce shi ya san hukuncin su ni ba ruwana la ya zillu rabbi wa la yansa ubangiji baya bacewa ko baya mantawa an gano wannan kaga yadda Allah Musa ya amfani da wannan dabara din bai ba da amsa ce to ai iyayen ku gaba ɗaya yan wuta ne sun bauta wa gunki ba an gane ku to yanzu wannan an ce la ya zillu rabbi wa la yansa ko ubangiji baya bacewa ko baya mantawa nan fa an ce al nan nansakum Allah ya ce yau za mu manta da ku kamar da su yi a yau mai kuma haza kenan Allah na mutuwa nan ku ko shi nan zahirin aya ya nuna kamar Allah yana mutuwa wannan aya kuma ya ce Allah baya mutuwa ne ya ce a shakku fil qur'an sai zindiƙai sai suka yi shakka kan qur'ani yanda yan qur'aniyun yan qur'aniyun kananan zindiƙai ne su to manya-manyan zindigan su ba ma da hadisi suke ba da ƙur'anin ma suke yi an gani su ɗan ƙur'ani zalla suna cewa suna cewa ƙur'ani kawai za a bi ƙur'ani ne kawai babu karo to su kuma zindigai suna ƙoƙarin su haɗa karo tsakanin aya da aya suna ba gano wannan don kasancewa yadda wasu mutane ke ƙoƙarin cewa a cikin hadisi akwai karo to wasu ma suna ƙoƙarin cewa a cikin ƙur'ani akwai karo amma shin akwai karin da gaske ko kuma kwakwalwansu ne ya karo masu wa'annan magana kwakwalensu ne suka yi karo an gane wani ku kaga idan mutum ya fahimci wannan zai gane cewa hadisi babu karo ya kamata ne ka samu malami wanda ya kware wajen sanin hadisin don ya yi maka bayanin ayoyin da kake ganin tawa hadisan da kake gani kamar zai karo na'am amma yau al-yawma nasakum amma ce wanda Allah ya yau din nan nan din nan yaqulu latrukukum fillah ai wannan al-lizyal guna dama ne yana dauka ma'ana biyu a luga yana dauka ma'anan zuhul wal gafala az-zuhul wal gafala shine mantuwa wato ma'ana hankalin mutum ya gushe da kuma rafkannuwa haka sannan kuma akwai al-lizyal bi ma'ana atar akwai lizyal wanda ke da ma'anan bari kaga nisyanun da yake ɗaukar ma'anar azzuhul wal gafala ya kori ga Allah Allah ya fi karfin a ce ya rafkana ya manta da wani abu akwai nisyan mai ɗaukar ma'anar bari tarku a gani al-yawma nansakum ay al-yawma natrukukum kama a yau kuma haza al nan safu kama na a yau kuma haza al na natrukukum kama ta taraktum liqa'a kuma haza والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ونسيهم su munafikai nasu laha ai tara kullaha matarakahu aga qur'an munafikai sun manta da ah, sun bar Allah ma Allah zai bar su wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan wa قال رب لما حشرتني أعمى وإن كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها وكذلك اليوم تترك أي وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك أنا هنا هو saka wannan nan za ku wannan ma'anar shi na turukuku wancan kuma la ya dillu rabbi wa la ubangiji baya bacewa kuma baya mantuwa wannan mantuwa na hakika kenan kama nasitum ay kama taraktum al'amal lil liqa'a yawmikum hada kamar yadda kuka bar aiki dan haduwa da yinin wannan kun bar aiki na alkhairi wanda shi zai taimaka muku wajen haduwa da Allah wa amma qawluhu fi kitab eh ilmu qala ilmu hadin da rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa ko baya mutuwa la yazhabu min ifdihi wa la yansa eh baya tabiya daga haddi daga haddanshi. ko baya mantawa daga daga hadda shi daga ainihin hadda kiyayewar shi al ta sadisa wa ashara eh Matsala na goma sha shida wa amma qaulul lahi ta'ala amma inda Allah ke cewa shuru yawmal qiyamati a'ama za mu tashi Allah gobe za mu tashi shi bawa gobe kiyama yana makawo ala rabbi lima hashartani a'ama ki ya ubangiji me yasa ka tashi ni makawo alhali na kasance a duniya ina gani kana fi ayatin ukhra فبصرك اليوم حديد اي لقد كنت في kunta من هذا فكشفنا عنك جزاءك فبصرك anka حديد fa basaruka al-yawma hadid Allah ya ce hakika ka kasance cikin daga wannan a nan duniya ka da daga al'amarin lahira amma yanzu kuma ba fa kashafna anka ka sai muka yaye maka ainihin yana da ke idanka duk wani yana wanda ke hana ka ganin wani abu yau mun yaye maka shi fa basaruka yau mahadi idan ka yau ya zama mai kaifi sosai kana ganin komai eh shi kafiri ne kafirin da aka ce wa naha shuru yawmal shi a'ama. to gashi kuma yau gobe kiyama kuma ce fa basaruka yau mahadi idan ka yau zai zama mai kaifi sosai komai za ka gani an gani shin nan babu karo sai zirga suka ce to ka gani ga aya ta yi karo da aya zanadika yadda ainihin yan yau ke ƙoƙari su haɗa alaƙa su ta hadisu manzo Allah su dauko aya an gani to haka nan su zindikai ke ƙwari su haɗa aya da aya wannan aya ta yi tsaro da wata aya an gani ko to kaga duk mutumin da ya ce zai kira zuwa ga musulunci yana buƙatar karatu mai yawa an gani, saboda mutanen da za ka yi aran gama da su ba wani mutum da yi bane za ka yi ƙaran zama da mutanen da yake kafirai da zan tsafas ma yadda da ƙur'anin ba za su iya faɗi kowace irin magana kan ƙur'ani za ka yi aran zama da wasu mutane suna cewa su musulmi ne amma suna ƙaryata hadisin manzo Allah ko kaza za ka yi aran zama da zindiƙai wanda ƙur'ani ma suke ƙaryatawa ba su ma yadda ƙur'ani maganar Allah ba ne suna haɗa karo tsakanin wannan aya da wancan aya an gani to yanzu yaya za a fassara wannan ayoyi na'am fa kaifa kayfa yakunu hadha min kalam al mushkam kace yaya za a yi wannan ya zama to daga cikin magana bayyanan ne maganar Allah ya za a yi wannan ya zama maganar Allah alhali suna karo da juna fa yaqulu a'ma wa yaqulu fa basaruka al yawma hadid eh Allah ya ce wa nahshuru yawm al qiyamati a'ma anan za mu tashe shi gobe kiyama yana makaro can kuma ka ce fa basaruka al yawm hadid idan ka a wannan rana bai kai ne sosai wa shakku fil qur'an sai suka yi shakka kan qur'ani amma qauluhu wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma amma ce wanda Allah ya zamu tashe shi gobe kiyama yana makawo al-hujjati ai a'ma al-hujjati zai zama ya kasa ba da hujjarsa qala rabbi lima ashartani a'ma ya ubangiji me yasa ka tare da ni makawo daga hujja na bana iya kawo hujja fa kuntu basira eh alhali na kasance mai gani hmm, na kasance ina ganin hujja da ina ganin hujja na a duniya amma yau gashi hujjan ya bace min eh, me dalilin da yasa imamu amir ya fassara wannan da cewa a'a ma an hujjati na makance daga barin hujjata shine maganar Allah inda yake cewa fa amiyat alaihimul anba'u yawma idhin sai duk wani labari ya makance a gare su duk wani labari duk wani hujja da ya koyi su kasa gare shi an gane duk wani hujjar da suka dogara da shi duk wani labarin da suka sani a nan duniya ya ɓace kaga ya fassara wa nahshuru mace a a'ma akwai ayan da Allah ke cewa man kare fi a a'ma wa huwa fil akhirati a'ma eh wanda ya kasance a nan duniya makawo a lahira ba makawo kaga da wannan zamu kaga ba zai yiwu a cewa idan a nan duniya kana makawo musulmi ne kai ba salafi kana makawo a nan duniya ko gobe kiyama ka tashi makawo alhali an ce yan aljanna lahum ma yasha'una fiha wala baina mazid suna da duk abin da suke so a aljanna kuma a wajen akwai ƙari. to zai yi mutum yanzu a aljanna yana makawo in ce ya Allah ina so a bude miki to za a bude ko za a bude ba za a bude miki kaga shi maganar wannan man kana biyar bi a amadin nan eh ana nufin wanda ya kasance a nan duniya batacce ya zama to ba shi da hujja kafirci ya ci to gobe kiyama ma haka zai kasance an gazan ba ana nufin wanda yake makaho na hakika ba an gani yawa idan mutum annabi ya ce duk mutumin da Allah ya jarabe shi eh, idza talaitu abdi bi habibatayhi fa sabara awwatu lahu minhuma aljanna idan na jarabi bawa na da abubuwan da ya fi so guda biyu sai yayi hakuri to zan bi sanya mai da aljanna da su a madadin su shi da ina cire mai idanuwa ya yi haƙuri za a bashi aljanna an gane ku na'am يقول الحجج فهم لا يتساءلون فأميت عليهم الأنباء أي فأميت عليهم الحجج يومئذ Hujjoji sun boye masa a wajen rana ya kasa ganin su hum la yatasaalu su din nan ba sa tambayan juna amma qawluhu fa basaru kal yawm hadi wa zalika anna al kafir idza kana min qabri wannan shi kafiri in ya fita daga kabarin sa sai ya kwakulo idanuwansa wala ya tulitu wasu sai idanuwansa ba sa iya ganin komai ba ba sa iya kiftawa ba sa ganin wani abu hatta yu'ayina jami'a ma kana yaktubu bi idan shi ba zai kifta ba har sai ya ga duk abin da ya kasance yana karyatawa duk abin da yake karyatawa na al'amarin tashin kiyama yau zai kan shi baro baro gashi nan kazalika qawluhu wannan shi ne maganar Allah la tsara kunta fi rabbatin min hada hakika ka kasance cikin rafkanuwa daga wannan kashafna an ka gida sai muka yaye maka lullubinka basaruka yawm hadi eh, duk wannan yana wanda ke hana ka ganin wani abu muka yaye ma shi idan ka yau garau yake ga gidan da kai bunsa yana da mun cire ma yana na lahira wabazaruka ya gudun nazar idanka yana kura gano yana kallo garau na baya wani giftawa hatta yi ayi da jaliya ya ga duk abin da ya kasance yana karyatawa da shi na al'amarin tashin yama wannan shi ne fassarar abin da zindiƙai kai shakka a gare shi an gane ku zindiƙai kaga zamanin imamu ahmad ba karamin bala'i aka ka fuskanta ba kenan mutanen da da qur'ani ba suke jafa an gane ku a shekara ka yi mamaki don ka ga wani yana ja da hadisin annabi kada ka yi mamakin wannan inda an samu an samu jinjikai ga sunan saboda haka yadda za ka ga wasu ayoyi an za ga wani hadisi zahiri kamar ya yi karo da wani hadisi ga zahiri to haka nan akwai ayar da zahiri kamar ya yi karo amma ba karo bane qur'ani baya karo da qur'ani kamar yadda hadisi baya karo da hadisi abin da ya kamata ka yi idan ka kai baka gane ba sai ka tambayi mutanen da suka kware a wannan fannin kawai walau radduhu ila rasul wa ila uli amri minhum la alimahu allazina yastabiduna minhum wannan shine adalci da ya kamata kai tunda dai ba fannin ka bane kai ba malamin tafsiri bane ka dauki ayoyin ka kai ba malamin tafsiri ka gani in ba su fassara maka ba ka gani in ba su yi maka bayani dalla dalla ba in hadisi dai shi ma ka dauki ainihin hadisan ka ba malaman hadisi su fitar ma da hukuncin dalla dalla na'am تعليم تعليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ المولود يولد على الفطرة duk wani abin haihuwa duk wani ɗa da ake haihuwa duk wani ɗa da ake haihuwa ana haihuwan shi ne akan fitna ta musulunci kowane yaro in an haife shi ana haihuwan shi ne a musulunci la alla abawahu yuhawidani sai dai iyayensa su za su yahudantar da shi ko su nasarantar da shi ko su majusantar da shi hadisi ne mai tsawo eh, eh, wannan hikima ta farisiya na wakila wannan ba larabci ba ne ba larabci ne a ga shi nan wakila wakila in kunta tabgil ilma in kunta tabgil ilma wa ahli in kunta tabgil ilma wa ahlihi aw shahidan yukhbiru an gadibi fa'tabir al-abda bi asma'iha wa atabir as-sahiba bi sahibi in kunta tabgil ilma in ka kasance kana neman ilimi da ma'abuta ilimi aw shahidan yukhbiru an gaibi ko kuma wani wanda yake nan yake halarci yana so ya bamu labarin wanda baya nan eh, wanda yake halarci yana so ya bamu labarin wanda baya nan ya za a yi fa tabir al-ardi bi asma'iha ka lura da ƙasa da sunayensu kowace ƙasa tana da sunanta ko ka lura da ƙasa da sunayensu wa tabir as-sahiba bi sahibi ka lura da aboki da aboki an gani in kana so ka gane aboki to ka tambayi waye abokansa idan abokansa na kirki ne su shi ma mutumin kirki ne idan abokansa na banza ne shi ma mutumin banza ne a gani shi ne ba wuce ke cewa abokin barawo barawo ne Na fasulun ne eh. a karanta ba na so na baka da mayu fasulun fi tazim fi tazim karanta fari fi tazim ilmi wa ahali na fasali game da girma ilimi da mutanensa ilam eh, na talibar ilimi la yanalu al ilima wa la tafi obi. lalle talibin ilimi baya samun ilimi kuma baya amfana da shi la bi ta'zimil ilimi. sai da girma ilimi wa ahli da kuma girma mutanen ilimi wa ta'zimul ustaz da kuma girma malami wa tawqiri da mutunta shi na'am gane in har kana so ka samu ilimi ilimin ne ma albarka dole sai ka bi wannan ka'ida sai ka girma ilimin ka nuna cewa lalle ilimi yana da muhimmanci a wajenka sannan ka girma ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi yan uwanka da kuke neman ilimi tare ya zama kana tuna mutunta juna amma za ga yanzu mu da muke da awon sunna a majalisunmu za ga ɗaliban ilimi ba sa ma magana da juna ana majalisi ɗaya amma wannan baya magana da wannan wannan baya magana da wannan sannan ɗaliban ilimi wato suna cin diddigin juna misali wanda ya kamata a ce akwai soyayya mai ƙarfi tunda kun ɗauko fanni guda ɗaya ne fanni ne guda ɗaya shine fahimta addinin musulunci da yaɗa shi to ya kamata a samu alaƙa mai girma tsakanin juna misali amma sai wani ya ce ai ba ruwana da wani shi wanda ci ba ruwana da wani an gane kaga wannan kuskure ne kila eh ma wasala ma wasala illa bil hurma an ce duk wanda ya cimma burinsa wanda ya sadu zuwa ga bukatarsa bai samu saduwa zuwa ga wannan buri ba face da mutuntawa sai ya mutunta ilimin ya mutunta ɗaliban ilimi ya mutunta malaman da suka karantar da shi wa ma sakata man sakata illa bi tarki hurma wanda ya fadi bai fadi ba sai da barin mai mutuntawa hmm. wanda ya fadi bai cimma burinsa ba ya nemi ilimi ya nemi ilimi ilimin ba albarka ya zama to kaman abinci ba gishiri eh miya ba gishiri yaya miyan zai kasance shi ma ya yi karatu amma karatun nan babu albarka a cikin karatun to duk wanda kaga ya faɗi a wajen neman ilimi bai faɗi ba face da barin girmamawa na'am wakila kai khairu da da'a aka ce wato mutuntawa ya fi alkhairi fiye da da'a wani zai iya ma da'a amma baya ganin darajarka wannan shine munafik yana tare da kai yana ma haba haba amma kuma baka da daraja misali zarra idan ya rabu daga inda kake ya ci diddigenka an gano wani ku. to amma idan mutum yana mutunta ka duk mai mutunta ka dole ya maka da'a ko ba gaba eh ala tara anna lil insana la yakfur bil ma'asiya shin baka ganin cewa mutum baya kafirta da sako idan mutum yana sakon Allah yayin da ko yayi kaza yayi kaza bai zama kafiri ba inda ahlus sunna ma yakfur bi istighfafiha kawai yana zama kafiri ne idan ya dauki zunubin sokosofa sakwa ke zina ba wani abu bane yayi in yi istighfar da shi ya dauki zina kawai sako sako ka ai zina ba matsala bane dan mutum ya sha giya sai bai to da zaran mutum ya wulakanta zina yace zina ba wani abu bane shan giya ba wani abu bane shace ba wani abu bane luwadi to ya kafirta da zaran mutum ya halarta shi ya dauka shi ba wani abu bane wannan abun a nan da ya zama kafiri fasa kafa gawo ya sassauta musu hankali ya rena musu ya wawaita da su a gani inda eh, ma'aikon zikir fatiha wa fitar hurma ya kafirta da sassauta ta sassauta ainihin sabon Allah daukar ta ba komai ba da kuma barin mutuntawa min al ilm al ustaz daga cikin girmama ilimi akwai girmama malami ala ali radiyallahu anhu aliyu radiyallahu anhu yana cewa ana abdu man allama ne harfan wahidan ni bawa ne na mutumin da ya karanta da ni harafi guda daya insha Allah in ya so ya siyar da ni in sha a ba'a ni wa in sha a istaraka ni hmm. in ya so ya siyar da ni in ya so ya bautar da ni in dai mutum ya karanta da ni harfa daya an gane to kaga yanzu da Ali bin Abi Talib zai rayu ya ga mutumin da ka karantar da shi ba ma harfa ba huruf in za a girka za su iya kaiwa miliyan daya harfofin da karanta da za su kai miliyan daya amma kuma ya ce ma ba ka taɓa karanta da shi ba na batan gani to irin wannan suna nan da yawa ya ce ni bawa ne na mutumin da ya karanta da ni harfa ɗaya kawai in ya so ya siyar da ni ya zo ya bautar da ni ina kuma wanda ya karanta da kai littattafai da dama littattafai da dama yaya ya kamata ya kasance alaƙa tsakaninka da shi cin diddige suka to an wannan shi ne wa iyaz billah wato gidan sunna gidan suna ne yake da dama gidan sunna eh. wala kad ashadtu fi zalik wala qad an raira mun waƙe game da wannan ra'aytu haqqal haqq ra'aytu haqqal haqqi haqqul muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi lagar haka an yi huda an yi huda ilayhi karamatan ta'lim harfan wahidin wa ta'limi harfin wahidin alf dirhamin naga mafi cancantar haƙƙi shine haƙƙin malami mafi girman haƙƙi shine haƙƙin malami wa aujabahu hifzan shi yafi wajabci wajen wajen kiyayewa shi yafi wajabci wajen kiyayewa akan kowane musulmi daga da haka an yi guda da shari'a hakika ya cancanta a ba malam kyauta na mutuntawa na girmamawa bi talimi harfin waye a ba shi karamci na karantar da harafi daya a ba shi hami dubu malam ya cancanci haka inna man allamaka harfan wahidan lalle duk wanda ya karanta da kai harfa daya mimma tataju ilayhi fitte. daga abin da kake bukata a cikin addini wa abuka fitte. to shi mahaifinka ne a cikin addini an gane ku Allah shi taimake mu na ya dai kamata nan gaba a samu binciken da ya jawo idan suna ne zama ta jarabawa ce daga daga Allah Allah ya kawo jarabawa da kuma su ɗalibai suka yi mummunan fahimta na cewa ba a takaliji da malami eh yawacin amanar ilimi ne shi ɗalibi dai mai wannan tunani ne ai an ce ba a takalidi daga rashin takalidi na sai abin ya koma ba a mutunta malami a gani za ga ɗalibi malami yana magana ɗalibin yana ja da malaminsa yana faɗa ɗalibin na faɗa yana faɗa ɗalibin na faɗa ɗalibin yana so sai ya kai malamin ƙasa ƙwarai da ai na shi ai wallahi sai da ƙura malam shi yana farin ciki a ce ya daga baban shi zama ya buga shi da sauka yanzu yanzu don ka daga mahaifin ka sama ka buga shi da kasa ka burge kenan eh? ko da mahaifin ka bai da gaskiya kuna faɗa da shi kici kici ka buge shi ka ce ai wallahi sai da buga baba da kasa za a ce ka cika mutum banza mahaifin ka buga da kasa to ta aishi ne wani laifi wani ma zai ce kai Allah ko ya kwashe maka albarka saboda duk laifin da mahaifinka ya yi bai dace ya kamata kai masa kara ko da mahaifinka tsoho ne yana kai duka yana kai ma duka ka saki jiki ya buge ka shi ya fa alheri da kace za ka za ka kare daga karewa za ka karya shi ko tunda azuzuwan shi ta riga sun yi rauni a kai shi to balantana kuma a ce ma ba shi da laifin kai ne ba kake da laifi a gashi nan ne ya fi cancanta duk abin da ya ma maka ya haƙuri ko na'am na'am dawar musulun eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al istinja'u min ar-rih wato istinja'i daga daga rihi mutum yayi hutu yayi tsarki akwai mutanen da in suka yi hutu sai su je bayi su yi tsarki kamar yadda in suka yi fitsari suke yi tsarki shi ya hukuncin wannan na min al-akhda'i sha'i'a ladai ba'd al-amma daga cikin kurakurai wanda yake ya yaɗu da daba da amma a wajen wasu sashen amawa ga magarin mutane itiqaduhum duba da istinja min rai. wato kudircewan wajabcin kama ruwa wajabcin yin tsarki daga rihi daga hutu alkhari tun min ad-dubur daga rihi wanda yake fita daga dubura qad addahu ibn fudi al-maliki eh hakika ibn fudi al-maliki kaga mahmud al-bisri bai manta da da Najeriya ba a gani ya ambaci ainihin a wannan al'adani ne ko mm. almaliki eh, mustapha qasim al-dahdawi a gane ko almaliki ya ambaci shehu ibn fodiyo ya ce hakika ibn fodiyo ba malike dan najeriya ya lissafa shi min bida il'amma daga cikin bidiyo'i na gama garin mutane bid'o'i wanda gama garin mutane suke aikatawa sai mutum ya yi rihi sai ya je bayi ya tsarki nabba ila hadha al-imam al-malik hakika imam malik ya faɗakar da wannan ya faɗakar akan haka a cikin littafin sa al-mudawwana a cikin kai mudawwana qala wala yace kada mutum ya yi tsarki daga rihi walakin idza bala aw tagawwala sai dai cewa idan mutum ya yi bawali ko ya yi bayan gida to ya wanke mafitan nan na kazanta kawai zai wanke mafita ne na kazanta kawai shi kadai ina ne mafitan kazanta zai wanke dubura ya wanke kuma ina in ya yi fitsari zai wanke wajen fitsari amma in bai yi fitsari wa shi kenan na wa kaza kala guna abin zai haka nan ibn abin zai ya faɗa a cikin risalarsa qala ya ce wal istija'u yana daga cikin aikin yahudawa idan mutum na yi yayi koyi da wa da istinja la wajaba ghasl malaqihi da ya da ne ya zamanto wato abinda wannan rihi ya taba abinda rihi ya taba na tufafi shi ma da dole sai an wanke shi ko da in mutum ya yi rihi to ai rihi ya taɓa tufafi zai je cire wannan ya wuce to amma shi nan bai kai shi nan ba shi nan sai tsayar da shi kawai yau zai wanke duburan shi inda ya rige, amma kuma tufafin ba wanke ba ai tufafin ba ya kamata a ce tufafin ba shi da tsarki a je a wanke shi na'am وقال الفقهاء يستدل عليه بما روي من قوله صلى الله عليه وسلم وصدق cikin malaman fiqh suna kafa hujja a gare da abin da aka ruwaito daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa marisa istinja'a ne rihin falaysa minna duk wanda ya istinja'i duk wanda ya tsarki daga rihi baya tare da mu hadisin da hadisin isnadu shi da ifi ne sosai da ifi ne jiddan ku gasal ne dai ne inda ta da takhalli eh sannan kuma daga cikin kurakuran masu sallah akwai barin wanke hannaye bayan an yi bayan gida mutum ya je ya yi bayan gida ya wanke ainihin ya wanke bayan gidan da hannunsa sai kuma ya zo ya yi sallah ba tare da ya wanke hannun da sabulu ko da wani abu ba ya kamata in mutum ya fito daga bayi ya tsarkake wannan hannu da sabulu ko ya goga shi a ƙasa har sai wannan warin ya gushe to wani kawai in ya shiga bayi ya fito kawai sai ya alwala to yin haka kuskure ne mai girma shine malam zai faɗa nan wa hadha min al-umur allati yatasahalu fiha kathirun min al-muslimin wannan yana daga cikin al'amura wanda da yawa daga cikin musulmi suke yin sakaci akan shi ma ma qadiyan min tarki ibn al-adrar min duk da kuma abin da ke biyowa baya daga barinsa abin da ke biyowa baya daga barin na ainihin cutarwa na lafiya yana cutar da lafiya fadlan an mukhalafatihi li hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam banda kuma banda kuma saba wanda yayi ga shari'a na annabi sallallahu alaihi wasallam ai su kana idza qada hajatahu masahayatahu al-ikram ta inda ya kasance idan ya biya bukatarsa in ya yi bayan gida yana goge hannunsa da turbaya zai kana wul wasila a fi hadha wakati wanda shi ne wasila wanda yake abin kaddarawa a wannan lokaci din a wannan lokaci kasa ne wasila wanda yake abin kaddarawa ne wasila wanda ya tsawaka a wancan lokaci bin tadhir domin tsarkacewa kasabun Wani haushi. kamar sabulu da makamancin sabulu min al fi asrina daga cikin abubuwan da ake tsarki da shi a zamanin mu ko a wannan zamanin akwai sabulu akwai omo da abin da ya kama da shi في حديث maimuna radiyallahu anha عنها يا زوج كان حديث ميمونة Allah ya الله mata متى يتا في صفة كسلي game da siffan kusuri shigo siffan wankan shi ma da kala da ina sannan sai annabi ya shigar da hannunsa a cikin ƙwarya ma'afraga bi ala sannan sai ya zuba hannun a gaban shi a farjinsa faga salahu bishimali. sai ya wanke gabansa da hannun hagunsa madaraba bi shimali fil ard sannan sai ya buga hannun hagun shi a ƙasa bana ya buga ya sanya hannun hagunsa a ƙasa fazalaka ha sai ya cuɗa shi ya cuɗa shi cuɗa mai tsanani قال القاضي إياد القاضي إياد المالكي يا شيء قوله فدلكها دلكا شديدا شيء وانده يي sai ya cudan ya shi cuɗanyawa mai tsananin nama da laka sallallahu alaihi wasallam lima asawu ta'allaka bi hamin ra'i hati azan wato inna ma da laka sallallahu alaihi wasallam kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cuɗanya shi ne lima asawu ta'allaka bi saboda abinda ake tunanin Yara rataye da ita min ra'ihati aza min ra'ihati aza na ainihin warin ainihin kazanta aw lusujatin najasa ko manne wannan jasa liƙe wannan jasa zaka najasa ya manne yana tawari a hannunka da ashara ulama al-mazhab ila hadha al-adab haqiqa malaman mazhaba sun yi ishara zuwa ga wannan ladabin ga ibn al-arabi nan al-maliki akwai ibn arabi wanda babu alif da lamun wannan sufi ne hmm. sufi ne mai aqidan wahdatul wujud an gane wannan ko a da karkun tu qabala al-yawm untiru sahibi idza lam yakun dini ila dini fi dani shine mai cewa na kasance da ina inkarin abokina idan addini na da nashi ba iri ɗaya bane da idan ni ina musulunci abokina na kirista sai ta take amin shi amma daga baya sai na fahimci to menene dukkan su addinan Allah ne an gani shine wanda yake innal ladzina takhazul ijla ma abadu wa wa'annan da suka riki dan baraki ba su bauta ma wani Allah ba Allah suka bautawa an gane to wannan shine ibn al-arabi shugaban yan waharatul wujud na duniya shugaban yan hakika na duniya kenan an gane wannan ai to amma wannan mai alif da lamun wani babban malami ne na malikiya ko babban malamin tafsiri ne yana da wani littafi ahkamul qur'an na tafsiri eh na? eh tamhid wanne na malin motsa ibn abdulbar ne wannan ibn abdulbar shi ne mai tamhid shi ne mai istiskar duk akan motsa yana cewa daga cikin ladubba daga cikin ladubba na hadasi hmm. wato wanke hannaye da turbaya ba da bayan mutum ya gama bayan mutum ya gama bayan gida ya wanke da tsibaya qala khalilun fi muktasari sanan khalil ya fada a littafin shi muktasar wa balluha qabla laqi qabla luqi al-adha wa balluha qabla luqi al-adha wato da jikata mutum ya jika hannunsa kafin ya hada ta da kazanta kafin mutum ya hada hannun shi da kazanta ya fara jika hannun tukuna domin idan idan yana wankewa kada bayan gida ya rinka wannan hannunsa akwai ruwa a hannun a jike ki wa ghasaluha bi kafrabi ya wanke ta da kaman abin da ya shafi turbaya bayan sa alal kharshi wa ghayr imam al kharshi ya faɗa da wanin sa yani annahu yundahu ballu badin yadi an so a jika ainihin cikin hannu na hagu Kafin mulaqatin najasa kafin hada shi da najasa liyasula izalatu ma ta'allaka bi hamil ra'iha domin kusar da abin da ya rataya da ita na wari ya sauƙaƙa domin a samu sauƙi kenan domin kusar da abin da ya rataya da ita na ainihin wari ya sauƙaƙa li'anna izala hatin najasa domin ita hannu din nan in ta haɗu da najasa wa iya jafa alhali tana a bushe da Allah ka tsara sai wari ya liƙe wa hannu sai hannu ya ƙara tabbata a gare ta wari wajen dabu aizan rasulun yadi an so kuma wanke hannu bayan istinja'i da turbaya eh an so a wanke hannu da turbaya ko yashi ko abin da ya kamata wajen mai ma abin da yake kusar da yake cire ainihin wari وقال ابن أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني يفعل عشان صفة استجمار استنجاو إيه صفة الاستنجاء صفة الاستنجاء ثم يحكها يعني يده باين يعني مكانها بالضوء سيكتا ثم يحكها sannan sai ya goge ta wato ya goge hannun shi a ƙasa wa yadda silwa sai ya wance ta wa alaikum salam al-mutahad mutaha mutaha wasila shine wasila wanda ya tsawaka wasila abin kaddara ko wasila wanda wasila wanda ya tsawaka eh na'am eh na'am to to a yi guda da ba guda biyu da su ne farko to da na'am sunan wa ibn arabi ba alif da lamun ibn arabi ibn arabi wa mal kalbu wal illa ilahuna wa man illa rahibun fi kadisati نعم هو هو نعم الكتاب صحيح إلا أنه يعني كأنه يتأسف بيزيد هذا يدافع عنه يعني بالمبالغة يبالغ عن الدفاع عنه هو كأنه لم يلزم عنه حقا فهمت؟ ولكن ابن تيمية يقول هو حقا ولكن ليس بكافر الكتاب صحيح ولكن فيه بعض المبالغات insha Allah shi za ya cewa ba za ci fasi ko ya ce da duniya ko ba ya fara shi ya ce ba mutumin kirki bane shi ba na jirin suwali bane ba a sa shi daga cikin tabi'u tabi'un ya rayu zamanin tabi'ai ne ba a karban hadisin shi ba a sanya shi daga cikin mutanen da za a yarda da maganar su ba ce mutumin kirki sai dai kafirta shi da shi'a suke da wasu ƙarya da shi'a suke masa shi ne kawai za a ƙarya ta ɗan shi'a sun yi mubalaga wajen musu ƙarya na ce fasik ba matsala ba matsala a gani shi ibn arabi shi yana gudun in ka yawaita su sukan shi zaka soki baban shi shi sadu zariya ibn arabi baban shi sahabi ne in ka matsa ka matsa dan kuka da dama uwa jifa yau wasu shi kawai sai ya wasu abubuwa kawai sai ya kifar da su wannan abu da aka rubuta a samu yin da kuma a cikin masu tun daga tashin shi har zuwa Thank you.